lallai ɗan uwa Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa tajtanibu Allah yake ce mana haƙiƙa kowace al'umma mun aika mata ɗan aikenmu, sharaɗin shi ne su bauta wa Allah, su kuma nisanci mutum mutumi, roƙon wani Allah. gurfana wajen wani Allah, ita kuma bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala tana da salo kala-kala an turo manzon Allah kuma ya koyar da ita. Ɗabi'ar farko ta bautar Allah shine san annabi Muhammadu. Idan ka so annabi Muhammadu alama ce ta kana san Allah. Idan ka saɓa wa manzon Allah alama ce ta ba Allah kake so ka bautawa ba. shi manzon Allah akan daidai yake inji Allah kuma ya turo shi akan daidai kuma ya kira al'umma akan daidai to san manzon Allah shine ka fito kai aiki da maganar manzon Allah ka kare mutuncin manzon Allah ka so manzon Allah a aikace ka so shi kuma a cikin rayuwarka da dabi'unka shi isa Allah yace mana wa innaka la'ala khulqin azim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kana da ɗabi'u manya-manya masu girma wanda ya cancanta a bi ka da su shi sa Allah ya ce wa Allah wa ati'ur rasul ku ba Allah ku yi wa manzon Allah shi ma da'a da'a ga manzon Allah shi ne sanin waye shi waye shi kuma ka san yaya ɗabi'un nasa suke shi isa Allah yace laqad kana lakum fi rasulullahi uswa hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir lalle mun ba muku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam koyi masu kyau da Allah subhanahu wa ta'ala rayuwarka wajen cinka wajen shanka wajen saka suturarka wajen sallar taka wajen sallama daga sallar mu manzon Allah ya koyar shi sa manzon Allah yace ma min khairin illa dalla ummatahu alaihi babu wani alkhairi fati sai annabi ya ce shi nan ku bi shi wa ma min sharrin illa hazzara ummatahu alai babu wani sharri sai annabi ya ce kada ku bi shi ku kiyaye shi shi isa Allah ya ce wa manzon Allah nuna musu miƙaƙƙiyar hanya wacce za a dace sai Allah ya ce wa manzon Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ga miƙaƙƙiyar hanya nan ita ce hanyar Allah ku bi ta duk wata hanya da ka bi dodori doji wallahi in dai ba irin na manzon Allah kai ba kayi asara in dai ba rayuwar manzon Allah ka nema yaƙi ba ka yi ta wallahi ba ka da ta cewa a gaban Allah saboda haka sai ka bi manzon Allah a wajen furucinka a wajen saka suturarka, a wajen neman abincinka, a wajen mu'amalarka da ‘ya'yanka, wajen mu'amalarka da matanka, wajen mu'amalarka da maƙotanka, wajen mu'amalarka da na kan titi, ba duk manzon Allah ya koya. Manzo Allah ce mu'amalarka da na kan titi, idan ka san shi ko baka san shi ba manzo Allah ya ce, afala adulluka ala shay'in idza fa'altuhu tahabbtu ba zan nuna muku wani abin alkhairi ba in ji manzon Allah idan kuka yi shi za a ƙaunace ku za ku so junanku manzon Allah ya ce idan ka ga mutum ka ce mai salamu alaikum da ka san shi da baka san shi ba kau da kai da wannan da baka yi mai sallama ba manzon Allah ya ce alama alkiyama ka ce sai naka ko sai mai kuɗi wane ko sai shek wane ko sai ustazuwa ne wani almajiri ne kai ba za ka yi wa alaji ba ba za ka yi wa rabu ba ba a ta yi asara alama alkiyama ce haƙƙin na kan hanya ne manzo Allah ce ka ce mai salamu alaikum haƙƙin iyalanka ne idan ka zo shiga gida ka ce salamu alaikum idan ba sa ciki Allah ce fasallimu ala anfusikum ku yi wa ƙashin kanku sallama idan kun shiga ciki haka manzo Allah duk ya koyar da wannan manzo Allah ce idan ka ga karamin yaro ka dinga shafa kansa ka sumbace shi wani uban zaka ga shi da dan nesa nesa ba zai ma kula dan ba dan ba zai gaida uban ba uban ma baya ta dan kawai an haifa ne ka sani manzo Allah ya koyar haƙƙin amanar 'ya'ya yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun anan ra'iyya dukan ku ababen kiwo ne kuma abin tambaya ne akan kiwon da aka ba an baka kiwon kanka sai an tambaye ka inji manzon Allah an baka kiwon matarka sai an tambaye ka ta kwana cikin bakin ciki ko farin ciki ta ci ko bata ci ba ta sa ko bata sa ba kai mata kalma mai daɗi ko ba kai mata ba kai ma fa kana so mata ka a wani gidan yar taka to yar wani ba mutum bace sai ka mai da ita kawai dan kana da shi ko dan Allah ya girmama ka to wannan haƙƙin nace manzon Allah ce sai Allah ya tambaye ka maƙocinka ya ci ko bai ci ba baka san haƙƙinsa ba ka kunna mai ruwa ta wajen gidanka ka fito ba za ka yi mai magana ba inda dama ma ka tashe shi ka sai wajen maƙoci yana da haƙƙi akan wannan manzon Allah ya ce ku kyautata wa maƙocinku makoci zai iya cin har sai da manzo Allah ce hatta zanantu annahu sayuwarisu cewa sai da itinani makoci zai iya cin gadan makoci idan makoci ya mutu saboda manzon Allah da mala'ika Jibril ya zo yana cewa manzon Allah nasiha da jan kunne akan haƙƙin makoci nawa ne bai damu da makocinsa ba to ta yara ka samu mai kyau ya za a yi rayuwar ta kai kyau ya za a yi kabar manzon Allah Allah ya ɗora maka shugaban da zai sassauta ma ba zai yi ba kama manzon Allah Allah ya buɗa ma hanya kare ɗabi'un manzon Allah Allah ya kare ma hanyar. amma kawai kana ji ani na tsira ni ai ba komai manzon Allah ai na Allah ne Allah zai kare shi kai aka ce ka kare shi ba Allah manzon Allah wa ya koyar yanzu sallan nan da muka zo muka yi ta da manzon Allah aka yi ta amma wa koyar da ita manzon Allah ne koyar da ita shi isa sallar ma idan baka yi irin ta manzon Allah ba manzon Allah yace sallar kana cewa Allahu akbar ba a irin na manzon Allah ba za ta ce Allahumma dayyi'ahu kama dayyi'ani Allah ka tozartar da shi ka wulakantar da shi kamar yadda in wulakantar da ni bai irin ta manzon Allah haka komai irin na manzon Allah to ba a samu irin na manzan Allah ɗin sai an je gaban malam to amma babu shawara je a irin wannan lokacin irin malam ba shi da kima dole ki sallah ka wuce shi kuma shi zai maka sallah shi zai haɗa kabarin ice ga yadda manzan Allah ya ce a saka ka in ba haka ba sai su jefa ka mushi ko su kwantar da kai ba daidai ba ga kuma yadda annabi ice a yi ya kamata sai mun dawo cikin tunaninmu ko ruwa idrakum Allah ce ku shiga taitayin saba manzon Allah wahalar rayuwa ta samu jama'a shi yasa Allah ce fal yahdari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim ku shiga taitayinku ku masu saba wa umarnin manzon Allah fitinar rayuwa fa za ta kama bala'in rayuwa zai same ku tashin hankalin rayuwa zai same ku aw yusibakum azabun alim ko kuma azaba mai raɗaɗi ta akan muku shi sa Allah ya ce ma kana lakumul khiyara ba ku da zaɓi a koyarwar manzon Allah idan Allah iya izartar to bi ake manzon Allah ne ike koyarwa shi sa Allah ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran Ayyaku na يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ba ka da zabi in dai kai mummuni akan maganar manzon Allah ke ma idan mumina ce baki da zaɓi akan maganar manzan Allah in dai Allah izartar manzon Allah ikarantar ba ku da zabi in dai mumini ne ma kana lakumul idan qada amran idan suka zartar shi ta Allah ce wa ma kana mu'min bai cancanta ma ga mutum mumini ba wala mu'mina gama mace mumina idza qada idan Allah ya zartar da doka wa rasuluhu da manzansa an yakuna lahumul khiyara sai kai wannan yayi zafi wannan yayi tsanani mu zabi wannan mu yarda wannan an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim akan cewa suna da zaɓi a nan Allah ce duk wanda ya manzon Allah lalle yayi asara mabayyani Allah ka kare mu Allah ka ƙara mana son manzon Allah Allah ka sa mu rayu a ɗabi'un manzon Allah Allah ka kashe mu muna son manzon Allah Allah ka gyara mana Najeriya Allah ka gyara mana Najeriya ubangiji ka kawo mana tsaro da zaman lafiya da walwala da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka tausaya mana Allah ka jiƙa magabatanmu Allah ka albarkaci rayuwarmu Allah kare mu daga sharrin wannan zamani Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi